الله عليه وسلم وشرها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna cikin watan ramadan mai albarka yau laraba a cikin wannan wata mai albarka wadda muna fatan duk abin da Allah ta'ala ya raba na alkhairi rahama da gafara da ‘yantawa a cikin wannan wata mai albarka muna fatan Allah ta'ala ya sa muna daga cikin masu manyan rabu iyayenmu Allah ya gafarta musu insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba muna cikin suratul dukhan Allah ta'ala ya bijiro da tarihin annabi Musa alaihi salam a taɗaice don ya nuna wa mutane al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana al'ummar alƙur'ani ya karantar da su sannan ya tunatar da su darussa game da irin bijirewa da fir'auna yi amma bai gagari Allah ba Allah ya kama shi sannan ya azabtar da shi sannan ya halakar da shi sannan Allah ta'ala ya tserar da annabi Musa alaihi salam tare da mutanensa banu Isra'il. Allah ta'ala ya kawo wannan kissa ce don ta zamanto darasi ga al'ummar Al'kur'ani, ya zamanto sun karanta sun razana sannan su ƙi abin da fir'auna ya aikata su kuma kyamaci abin da Allah ta'ala yake su nisanta su kuma yi aiki su rungumi abin da Allah ta'ala ya musu umarni da shi wannan shine dalilin kawo wannan kisa da ma sauran yawancin kissosi waɗanda ake samu cikin alkur'ani Allah ta'ala yakan ba da kisosin al'ummomin farko ne don mu na baya na yanzu mu koyi darasi da abun da ya faru da su idan wani abu suka yi na laifi mu mu guji wannan laifi din idan abun da waɗansu kuma suka yi na alkhairi mu'minai a cikin su waɗanda suka yi biyayya ga annabawansu tsira da suka yi Allah ya tsirar da su to mu kuma mu yi aiki irin nasu don mu ma Allah ya tsirar da mu to wannan shine hikima cikin kissoshin alqur'ani mai girma da haka insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu daga inda aka tsaya a jiya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فدعا ربه عامل إنه فقد وكتب ربا إنهم محرمون كما من جنات ومن الزروع ومن نعمة فيها فاكين ذلك أرضها أصل الأقلين لا تأيه الماء وأواه أي لا بوك شيء أنا أبدا أن علينا من أو ألا أيضا تعد عودة من aw ni bawa ke le kayen kai yidi jo an na biyo wani ladi sa'i ta har ma ne da akce ban sirai ba sun ma sa wa za su yi da suwan sari abin ba ga tayyare su sun da an sa ba su tabbata ce shi ne aka su iya ne ta fara su daga lokacin abin wannan halin da tashi ya ga baka wa ne kasu a kasa Allah ya ya kira da ri fa'arahu nabi ba alayhi salam ya Allah ubijin da Allah ne rubi ma da in yi kullum ta nuna ka da ne da Allah ko lama sama da yake amaran sai ya badda mana rabbi an mari akbar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa rabbi ayatu an ma lam dinat wa lam hamd rabbi liman sai rana ala amali wa sha'aibihim ala min atraw babu doka annabi sallallahu alaihi wasallam amma da kike wa Allah ba bi ibadiyan inna taba ala ta ta duba fa an kai ne la ana madab su suke ta dan ko da dai sai Allah ka ta bin balan fa aqdi bin nan iya rance ayin su bani a lokacin tafiyar amma ina ina ba ta zabi ba a ba su kuwa ba ka sanna malam tabiri ce annabi Musa alaihi salam Allah ya masa wahayi da ya fita da mutanensa bani Isra'il ba tare da shawartar Fir'auna ba kuma ba tare da wani cewa ya ji ba daga tunanin sai su fita sun dare wanda suka Allah ya wa lillahi fita ta aun ina wa idan annabi ya rasa shi kuma ake aunin hajji Allah ke ta ina wa ibnu qali kuma ne da shi wasu ne da Allah kamar da yake hasibu halaka sai ko ko da dama ta ga mun sace hadis ina dukkan suka kin ba Allah bari ta Qur'an fala tar'a rasu sa'ala mauna baito annabi sallata alaihi salam su kashi dai ma suna da amma suke suke annabi suke da shin aula ta hawa an ta gaban gaba su da tsaya da tula ta hanke surun Allah cewa nan ma an muka bin ka mu ta ta surun halaka ta ga subhana Allah mun ce lalle da kan ai sa Allah da ta lafa ma wani wa gudan min murgurin sa amma ya ana ku in sa ko na ta gaban wal na da sai Allah sai isi sabar uku da da ne tabbatin da inda ka nuni kuma ko tsaraba tsaraba ne in ya ne kallon ne wannan da da ko ran ba na gaba sai na gaba da sani da na da ka ba su suka inna a da muke shi ka karfi ma idan yana idan ku yana da sai da ku auhayi na ba kuka yi da asa a ne akan kan ko yin da barka kan sala ko da bayyana ka da ya kan sala ce shi sai ya da sala أولياء أول زي هل نجد على هذا سيكري هو الأنبياء ولا هو كسل سيكري حمي من رزقي ليه جاء ما هو يتكاشف بس الذي لا من أن يرسى باش ما أدري لا تتابع تابع لا تنسى على وانسى سكري سكري سكري سكري سكري سكري bare da kasance kuma da annabi ga su yi suna biye su ya rufe an ta su a su ba wani da su ke akwai ta ce mun yi su ta a إذا كان بين عليه أكثر دورة سأقول إيه وتحسن فسأتي في الله رحمه الله لا تحرى شهر كبير لا بوها أنا أنا لا أنا أنا شو بقول قال لك ما نفس الدواء شهر من فيك علي من شو في عونة جمرة لا لا دبان أصلا أساس جمع شبوع sai da suka shigo suka shigo gaba daya sai da kowa har na karshen su ya gama shigowa Allah la ilaha illa Allah ne kan mai gudan an ame da Allah a ruwa ne rigar an al shin aka rasa to kun ya dabi aka ki bahra lahu ruwa sai da an cikin wani da Allah da ya karshe da ya kasa ruwa da sai a Allah ila annabi da mutara sai na ce da an bawa gaskiya wannan ungin da ba ila yanzu ne za ka yi alami sa ta abu gaba cikin mutane suna Allah ala ne ya zunuka domin ne tafiya da aya ba ne ya yi duka dangancin ka kuma maka ya zama aya ga wata duka Allah ala da warka ba Allah ka tsere shi shari'a ba wata na kasar ka kasar shi har yin magan ga wanda biyu ya samu dama har ya je ya gani da haka Allah ta ala ya halakar shi ne Allah ke cewa kan taraku min jannati wa uyun ku yi dubi mana ya ku al'ummar al'ada ku su ɗaya mutanen na rigo ayyuka idiwa malik sai kuka kan ku gina ta hagun ku zan ne kuma mura ni na na ba su suna sa ku ci kuma ga Allah a ta ahalasu idan lan gura zurun cikin da sai qadari kuma ne alamai ashirai alamai kamar ja su ne sai in kalmar ashira su kuma su kana da wannan yan garin da ke tawa a wa ta'ala ta ana a abu ibn da rahimahu ta ce ma kan karim al arabun shi wa sun ne ne da ya suka kada da tsara shi ne amin ga da sun ce saboda Allah kadda malan ta suka ce biyar da cin ta tashin hankali da abu abin gurin kai duka amma sai ta sai ga sunan babu su Allah ta'ala ya haddada da ya ga da su ba da Allah ta'ala ce zuwa qadari wa'afin Allah da dama da Allah alwancin ta maciwa malloli daban-daban din fakihina suna morewa suna walwala su dau wannan su ci na ƴaƴan itatuwa su yi wancan su sha wannan abubuwa na ruwa mai sanyi ƙoramu da sauransu duk suna da shi amma duk suka bar wa'innan Allah ta kazalika haka nan dai muke yi ga duk wanda ya ɗagawa ga duk wanda ya ƙetare iyaka sannan kuma wa auratnaha sai muka gadar da wa'ina abubuwan da suka bari din muka gadar da su kauman akarina wasu mutane daban su waye qauman akarina Allah ta'ala ya fassara su a inda Allah ta'ala ke cewa kadhalika wa auratnaha bani isra'il Allah ta'ala ya fassara qauman akarina wa auratnaha bani isra'il Allah ce haka nan dai muka gadar da shi ga bani isra'il mana muka gadar da wa'annan abubuwa da su suka bari ga banu isra'ila su ne qauman na anan Allah ta fama bakat alaihim as-sama'u wal ardu wa ma kanu munzari sama ba ta musu kuka ba wal ardu kasa ba ta musu kuka ba wa ma kanu munzari ba mu kasance ababen a saurare su ba fama bakar alaihim as-sama malamai a wannan guri suka yi bayani suka ce me ma'anar wannan tabi'ai sun tambayi sahabbai suka ce me ma'anar sama da ta yi musu kuka ba dama sama tana kuka ne shi da sahabbai suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana kowane bawa kowane mutum kowane dan adam yana da kofa a sama inda arzikinsa yake zuwa ta gurin sannan kuma aikinsa na kwarai ake tafiya da shi ta wannan gurin sannan idan mutum ya kasance yana ibada yana bautan Allah a bayan ƙasa inda ya saba zama ya yi ibada ko masallaci ya je ya yi sallah ko a gidansa akwai inda yake yana ko ya shimfiɗa ɗan garjinansa yayi sallah yayi nafilfili ko inda yake zaune yake ambaton Allah tasbihi wa salati da salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko inda ya saba zama ya karanta alqur'ani ko inda ya saba zama ya wasu ibada to wannan gurin duran da aka ce wannan mutumin ya rasu to wannan gurin kuka yake yi saboda me me zama ya karanta alqur'ani a gurin ya tafi daga daga ranar idan lokacin yayi sai wannan gurin yayi kuka duk lokacin da ka saba zama ka yi karatun alkur'ani ko inda ka saba zama ka yi ne ko a gidanka ko a masallaci ko a ina ne wanda aka ce mutum ya rasu babu shi a bayan ƙasa in lokacin lafiyar sai wannan mutum sai ga wancan mutum wannan gurin sai ga wancan mutum bai zo ba idan ya ga mutum bai zo sai fashe da kuka ƙasa da sama inda aka saba wucewa da aikin mutum kowa a cikin mu yana da kofa inda ake wucewa da aikin sa idan kana ayyuka sun ƙare sai ayyuka ayyukan mutum idan aka zo lokacin mutuwa da aikin mutum ne kada da ta ga an zo an bude an wuce ta wannan gurin ba na ayyuka sun kare sai ayyuka ayyukan mutum idan aka zo lokacin mutuwa da aikin mutum ne kada da ta ga an zo an bude an wuce ta wannan gurin ba to na kai sai ka kama kuka shi ne Allah ta'ala yace amma su fir'auna da mutanensa ba su yi aikin alkhairi ba ba a taɓa mutuwa da aikin alkhairi daga gurin su zuwa ga sama ba ko ba a samu wani guri a ƙasa wanda suke aikin alkhairi ba ba ta sama zakar alaihim sama'u wal ardu sama da sai musu kuka ba sannan ƙasa da sai musu kuka ba haka ma duk wani bayan Allah wanda yake bayan ƙasa in dai baya bautar Allah yadda ta dace kuma sannan ba shi da wani abu da ya nazinta wa kansa na karatun alqur'ani ko karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko tasbihi ko salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum ayyukansa daga zalunci sai danniya sai tare duniya shekaru kullum suna tafiya shi ya manta an shagaltu da duniya ka ga mutum ya bawa shekara sittin baya amma da shi ake gagarmaya cikin inda za a je a yi shawarin yadda za a danna wasu kuɗi don a samu kwangila ko a samu wani matsayi ko a ba shi kwangilar siyar da guri kaza wanda za a haɗa da ƙarya da gaskiya duk wani abu sai an rubuta wani mafiya yawan abin da muke a ƙasar nan sai mutum ya rubuta kuɗi sama da abin da yake kashewa wai don harkar ta gwamnati ce wai don kuɗin na gwamnati ce shi yana ganin ba zalunci yayi ba shi yana ganin a ganin sa ba kuɗin waɗansu mutane bane alhali taɓa kuɗin gwamnati wallahi taɓa haƙƙin Allah mafi sauƙi in ka tuba sai Allah ya fi maka amma taɓa kuɗin gwamnati kuɗin talakawa ne gaba ɗaya da wanda suke rayu a zamanin ka danna kuɗin su kuma za a haife su da ya kai da su ga Allah ya ma Allah ya rabu صعب أن بلدان وجب آمن أحد إلا كلمه ربه لملك فبيه ورده برحمة الله قد فرعي فارا من أين برك بارد بحيث الآلة آلة آلة إلا مزال ما تطلالا هو ذي تسبان الرجاء فرائشة رضي الله تعالى عنها تقول يا رسول الله يا من جاء بكنا سلسلة ذي تسبان الرجاء كما سلسلة سبابان الرجاء باوان دي لا لا النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر الرجاء وطاوله من دغنا سبابه أيضا طارا يا لن آلة لا دي وكما من أوفس إيسا ko kuma shi ne shugaban kasuwa a garin su ko kuma shi ne a'a jari yake da shi bayan da yake nasa duk waɗannan abubuwa ba a tuna su a wannan rana in abin da za a ci ma ya ta alaru malahan su ma zabi in man Allah bi qadis wala da ke da baka ci kowa ba baka kan ba da kan a cika in kuma na ta ba zai ga Allah kawai ne gare ka wallahi ne in haram wallahi da sai Allah ya ga sai ji a dukkan ko da ba a kawo ko da zunubi la a ga masa yake to yanzu maka masu ila kuma dai yake a yamara kai ko cin wasu ba ko ne kuma kullum an ce mu aljal ya bi kira ba dan kuwa ka ka kuka ta san kin yana an ne sabbi da sai sabbi kuma Allah Allah Allah rakan alim Allah wal kitabun lahu danna wani yuri waqin habia wani da tiji ce ta sabbi ne haka alji kafin wannan ka Allah ne da ce usul aljal adula ba ya ce ji nan ne da ban tafi ba ko ka sha da ka ne da duniyar Allah da sabbi ne ka kana ne da san kadai a hariyar ibn Allah ana duniya a zai kuma nan zai gana ta na gara kai yawon da su sai ya kai kujja saboda ta kuma alta aka yi magana na daga biya ta ayata suka zama to har yanzu muke cewa radiyallahu ta'ala anhu insha Allah ila yawm al-qiyamah radiyallahu ta'ala anhu Allah da kansa ya fara cikin alqur'ani radiyallahu anhu shi da Allah ba ya kana fa kai na fi kuwa fi rahmanu da kamar alisa ma'uwa tsakanin da da su ku daga sabon da wani sanarwa ta arewa babu yawon ta'an amma ko na aka buɗe su suka ce kwana dawa a ji zuwa na na'udin kan na ji sun kula da wata allah a fito ji karibin a saban al'aya a yau waye ne ba da ya dalla da an ka ne a lokacin Allah sallan bima fatin ma kuma da su Allah da Allah Allah ya su halala uba kullu ma Allah ya ba ta kuma kuma ne ta sa'a sai ya nan halin Allah ya kai yana dalilin adab kuma su ke wani ya kuma da su ga sai su sai haka ta sura ne ilka sallallahu alaihi mu je ta wala kala uri da yake shi sawa ne kaka ne da Allah yasa shi ke a cikin aljiza kana yi da kuka tigara ko da bai suka dara ko bana jina ina rasulullahi ne nan da suka suka biyar dalla kuma mun muka ce da kuda da abin da zan da yi ne na rana tun ta har ne na da mun tun ta ajiba su ba mu sabiya mun mun muriya da'i ne ai ce da misali mu zabi rago kun da ne da ake da rago da iyalan faransa ba su ce a su an da su da ne wannan hakkin samun kai to irin wannan su ne na mun in da ba ku hori ba ku mari kai a kawo ne nan ka wani da zaman tsoron kirmas haka ya iya gidan ya ku in yana da gidan da kuma ya Allah mu na ku ba fakar sama'u ba su kuka sai ya ba su ba al'amari da ajiyar gidan sai ya kuka in ne alkai aka dawo alkai aka sabu ba sai ya kuka ta aran ka raka ci asa wani da kasa ba amma da kai da aka dawo wannan ne Allah ya a ce cikin ta ba nan da ya wani sarkin sa ta bayan yanki da cikin ba an da kuma lawar ki ai cikin wata da mutum da sai sai da ba ba da cikin abin da ina da Allah ban inna ma yara da Allah dar Allah ban da ma ce da bara amma kira ai ma ne sai yanda da mutum Allah ban Allah Allah ya rabu da bai aiki a rai aka rabu kuma zuwa ga Allah tun lokaci bai tsore ba kana cikin tafiya karanci faɗi da mura ya da ba kaɗai da tano in ne da ba da ita da ta ce gudu ba ta cewa an ji shi ai Allah wasallam ce cewa kun duniya ka annaka gari kasance a kai da wani ayar ta ko ne a hanya abin da kuma ne a wala ko ce ake ko ka saba zuwa ko kuma ba zuwa ma kamar a sai Allah ala da gari ta musan zin kar hadan da alƙalar musamman da wala da nasu yake a da asali ce kuma ta duniya kame da cin haram in ka tabi ka ta wallahi ba ko ne na kan halaka ko sawar ko da su da kuma da yake su Allah ta'ala ya ce ولقد جئنا وجدنا بني إسرائيل من أول قد سري ملعن بالزواج suna rike wani karba an ya kan duka yan musu cewa sai bi aiki a ci aka sakin da zai mu aiki wala kuma ya ta wala su kace aka su ba turwa ka sama wa shi ne ce aure biyu kuwan kana lalati na ta wa tikra bal kuna ita i so wadanna kan fi qawmi ya Allah sai wata gare ganda da musu fita na kamis da sura da rakun su da da sa ne misra maran ahalaka fira an ga wani firma ne gobe ta alakas da an sai to inda wala cikin to shi na kana libara wala ya إلا العالم ونجينا إسرائيل من العالمين التي رفعنا وجعلنا فرعون كتيده فقال فرعون يقول إن إليش فرعون كان يا كتيتي آت بمن أوكا حجيما آت مقاوم جديد يا مقاوم أبوك يلغات من من يتشابر منك زعلت على سوى إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da cewa lallai shi fir'auna ya kasance ya wuce gona da iri a cikin girman kai da ɗagawa na masha Allah an samu wani azo bai musulunta ok mace ce ma alhamdulillah yake son ranki ne ko kuma wani ne a kike musulunci sai kike so kawai ki karɓi musulunci to a musulunci akwai kalmar da ake faɗa wadda ita ce ke shigar da mutum musulunci wato ya zama to musulmi mu'mini insha Allah ta'ala haka zan faɗi wannan kalma ne sai ki faɗa bayan nan ashhadu ashhadu Allah ilaha illa Allah وأشهد أن محمدا أن محمدا محمدا رسول الله saboda haka kin musulunta yanzu kin zama musulma saboda wannan ban da kika yi da wannan kalmomi da kika faɗa ma'anan su shine kika ce na shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kuma lalle na da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne bayan Allah ne haka kin kin kin ji wannan ma'ana kin yadda da haka to wannan shine kin zama musulma dar uwar mu a yau duk abin da yake na farin ciki ya same ki dukkan ɗan uwa musulmai suna farin ciki muna taya ki farin ciki abin da ya same ki na tashin hankali hankalin mu zai tashi saboda haka sai suna menene sunan ki ko kuma kina da wani suna da kike sha'awa wanda ya dace da musulunci ko kuma sunan kamacin ya dace da musulunci sai yanzu menene sunan girma wani suna ta sha'awa a musulunci wanda kike jin cewa shi ke sha'awa aisha saboda haka daga yanzu sunan ki aisha wato kin yaƙi suna mai girma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi soyayyen mutane a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunanta aisha duk wacce take da suna aisha ya kamata ta zama mace mai daraja mace mai karamci mace mai kunya mace mai tausayi mace da ba ta da kwaɗayi mace mai son Allah da kuma bautar Allah a musulunci ana shiga musulunci ne don Allah ba a shiga musulunci don a samu kuɗi domin in kin lura ki ga a cikin musulma akwai talarawa akwai masu kuɗi kamar yadda a cikin kiristoci can inda kika baro akwai masu kuɗi akwai talakawa ba kar a shiga musulunci da tunanin cewa ana samun kuɗi a cikin musulunci a kin shiga musulunci ne domin Allah haka ne ko to saboda haka muna fatan Allah ta'ala ya sa mu dace in sha Allah ta'ala kuma ya su tafi da ke za a gaya miki duk abubuwan da ya dace da kuma karantar da ke muna fatan Allah ya tabbatar da ke Allah kuma ya tabbatar da digadigan mu baki daya ya hada ma gidan aljanna firdaus masha Allah Allah madaukakin sarki yace wa laqad najjayna bani isra'ila min min fir'aun Allah ce daga walakancin fir'auna muka da su bi lalle shi fir'auna kana ya kasance aliyan me ɗaukaka abin mai son girman kai nan na wanda suka wuce ranar kai zarce suka ƙetare gona da iri wajen girman kai Allah ta wala qad ikhtarnahu haqiqa mu zaɓe su su bani isra'ila ala ilmin bisa ilmi ma'ana ikhtarnahum malaman tafsiri suka ce fi zamanihim ala alamin fi zamanihim malaman tafsiri sashin suka ce Allah ta'ala ya ce mun zaɓe su ne a nan bisa ba su ilimi alal alamina amma fi zamanihim a zamanin su suka ce kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna Allah astafa maryama wa inna Allah astafa maryama wa nuhan inna Allah ya maryamu inna Allah ya maryamu inna Allah astafaki ya maryamu kunati li rabbiki wasjudi wa ya maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin to wannan aya suka ce kamar yadda Allah ce ya maryam inna Allah astafaki ya ya ce maryam Allah ya zabe ki wa tahharaki ya tsarkake ki wastafaki ala nisa'il alami sannan ya zabe ki akan matan talikai gaba daya suka ce Allah ya faɗi wannan ya ce ala nisa'il alami amma tare da cewa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wacce ta kai Khadija falala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da haka Allah ta'ala ya zaɓi Maryam ya ba ta falala a zamanin ta a ta babu wata mace da ta kai ta amma da aka zo zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Khadija radiyallahu ta'ala anha ta fita kamar yadda a zamanin Fir'auna a zamanin Fir'auna zamanin Annabi Musa alaihi salam abuna eh, matar Fir'auna Asiya ita ta fi kowace mace a abunan daraja sana'a za a cikin al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam abunan khadija radiyallahu ta'ala sannan sai fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai malamai suka ce wa inna fadla aisha ala nisa ka fadli faridi ala sa'iri ta'am in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce amma duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa falalan khadija ya fi na kowace mace amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falalan aisha kuma radiyallahu ta'ala anha akan dukkan mata ka kamar falalan abin soyayyen dibino haisa ne ko kuma dibinon da aka hada shi da nama cikin biredi kamar falalan wannan ne wato yana mafificin abinci kenan a gurin laraba musamman annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan lokacin to annabi sallallahu alaihi wasallam ce falalan aisha akan sauran mata gaba ɗayan su kamar falalan wannan abincin ne akan sauran abinci hada khadijan kenan radiyallahu ta'ala anha da haka haka malamai suka faɗa in ka duba karkashin wannan ayar tafsirin ibnu kafir rahimahullahu ta'ala to da Allah ta'ala ya zaɓe su ya ba su ilimi alal alamina amma fi zamanihi in ji malaman tafsiri ko kuma in ji sashin malaman tafsiri alal alamina ya ɗaukar duk gaba ɗaya na alal a akan dukkan jama'a baki ɗaya babu jama'ar da suka kai banu isra'ila ilimi sai dai ilimi ne na juye-juyen duniya technology da makamantansu amma ilimi na addini sun kuma bijire daga baya sannan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su ne wa'inda Allah ya ba su ilimi sahabbai da sauransu domin Allah ta'ala ya faɗi cikin alqur'ani Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar to Allah ta'ala da kansa ya ce kuntum khayra ummatin wannan yake nuna cewa wannan wa laqad ikhtarnahum ala ilmin 'ala al-alamin lafzul 'amun urida bihi al-khusus idan kana karanta ulul qur'an ko kuma usulul fiqh zaka samu a cikin nusus na al-qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallam akwai لفظ العام أريد به الخصوص أكو لفظ الخاص أريد به العموم أكو لفظ wanda zaka ji kamar yana nuni ne zuwa ga ɗan mutane kaɗan ko kuma zuwa ga mutum guda ɗaya amma kuma ana jama'a ne akwai lafazin kuma da zaka ga yana nufi zuwa ga jama'a amma ana nufin yankin jama'a ne ko kuma ana nufin ma mutum ɗaya ne duk wanda akwai misalan a cikin alqur'ani misali wannan shine wa laqad ikhtarnahu ala ilmi ala alamin in an ce al'alami ne ya haɗa gaba ɗaya dukkan halitta mutane amma lafazi ne wanda yake nuni amin amma kuma ma'anarsa yana nufin khasu ne wato bi zamanin zamanin su in ji tafsiri da ka Allah ta'ala yace wa laqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin Allah ce wa atainahum min al ayati kuma mun ba su na daga ayoyi Allah ta'ala ya aiko manzonsa annabi Musa alaihi salam zuwa ga su wa'annan bani Isra'ila zuwa ga Fir'auna shi kansa da sauran kibbawa Allah ta'ala ya ba su ayoyi ma fihi bala'un mubin wanda cikin da akwai bala'i ga jarrabawa mubinin bayyan ne yadda da kaga ayan ka san aya ne domin Allah ta'ala ke cewa wa laqad na Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani Isra'il idh ja'ahum fa qala lahu fir'aun inni la'azunnuka ya Musa mashura qala laqad 'alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basa'i illa rabbus samawati wal ardi wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad atayna Musa tis'a ayat haƙiƙa mun ba annabi Musa ayoyi guda tara idan ka duba suratul a'raf kuwa Allah ta'ala yake cewa wa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qammala wannan aya ne. wa وأرسلنا عليهم الطوفان وما wal jarada عليهم aka والجراد su أكا shi na aya ne. wal kummala qarqata shi ma an aiko musu shi ma aya ne qarqata ta mamaye ko ina jini ya mamaye ko ina ruwa ya mamaye ko ina waddana da jini ayati mufassalatin to duk wayannan sai Allah ya fastakbaru sai suka yi girman kai suka ƙi su imani da su to shi anan Allah ta'ala yake cewa wa atainahu muka ba su min al-ayati na daga ayoyi ma fihi bala'un mubin wanda akwai jarrabawa akwai abin lura mai yawa a cikin wani ayoyi idan ka da wannan ayar suka ga cewa Allah bai bayyana su waye ayoyin ba to shine wancan ayoyin da muka aka faɗa a baya wa wa abuna at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin can Allah ya ambaci biyar sannan sandar annabi Musa alaihi salam sannan hannun annabi Musa alaihi salam sannan abuna qur da aka dago dutse ya zamanto kusa da kansu kamar za a yi su da shi kaga ayoyi ne guda tara daban-daban kowane ɗaya ayar ta tashin hankali ne amma duk gaba ɗaya suka ƙi sun imani shi sa Allah ta'ala ce ma ta yi bala'u mubi shi Allah ke cewa inna ha'ula'i inna ha'ula'i ان ko sarki yake cewa inna ha'ula ila yaqulun lalle wa'annan su ma suna fadi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan an halakar da al'umma annabi Musa alaihi salam sune fir'auna da mutanensa aka tsirar da bani Isra'il Allah ta'ala ya kawo wannan kisa don ya zama darasi gare mu to amma sai ga shi daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin kafirai sai suna cewa ne Allah ta'ala yake bada labari inna haula ila yaqulu lalle inna ma suna cewa in huwa illa mautatun ula, wannan rayuwa din da maganar mutuwa din nan amma cewa ta tashin alƙiyawa babu wannan magana din in huwa ba komai bace kawai illa mautatun al'ula face mutuwar mu ta farko da zamu yi duk wanda ya mutu kawai shikenan ya wuce kamar yadda suke cewa wanda ya mutu shikenan kiyama ta ta tsaya wannan ba magana bane lallai idan mutum ya mutu yana nan a barzakh yana hayatin barzakhiyya dukan mu gaba daya kowa idan ya rasu in aka ɗau mutum aka kai shi cikin kabari lokacin da aka sa mutum cikin kabari za ka ga an ɗau mutum ita tafi shi ana tafiya da shi in mutumin kirki na ya cewa kaddimuni kaddimuni ku sauri ku kai ni ku sauri ku kai ne ana tafiya da shi yana ganin ba a sauri in mutumin da ba mutumin kirki bane yana cewa ya laita haya. aina ta na biha ya kai taura ina za a kai shi ne yana kururuwa kowa yana jin maganarsa in ban da mutum da aljan mutum da aljanu su ne ba sa jin maganar mamaci in yana tafiya in mun dauke shi a mota ko aka dauke shi a kafa ko aka dauke shi a duk abin da aka dauke shi ana tafiya babu mai jin abin da suke faɗa a cikin mutane amma dabbobi suna ji bishiyoyi suna ji ƙwari suna ji mala'iku suna ji in mutumin kirki ne da cewa kaddini kaddini ne ku kai ni da wuri ku kai ni da wuri saboda ya ga abin da yake duniya da abin da yake cikin ta in mutumin da ba ciki bane yana cewa ya laita kai kensa kai kensa dabbobi za ka ga wani sa'i sukan kasa kunne hankali su tashi in an yi da gawa suna jin abin da yake faɗa ko mutumin turki Allah ya samu laci wanda ba mutumin kirki ba Allah ya kiyaye mu idan aka je da mutum aka ajiye shi gindin kabarinsa idan aka binne shi aka sa shi cikin kabari babu wani abun da wannan mutumin yake ji sai ƙaran waɗanda suka kawo shi da suka gani binne shi gaba ɗaya tsaf take a lokacin ana gani binne shi mala'iku za su domin lokacin da aka auren aka tafi da shi can sammai in mutumin kirki ne Allah ta'ala ya ta'aktubu fi illiyin ku rubuta shi a cikin illiyin sannan ku mayar masa da ransa cikin kadarinsa ku bude masa kofa daga cikin kabarinsa zuwa gidan aljina ya rinka shan ni'imanta to da zaran an gama binne shi mutane tun suna tsaye a gurin mala'iku za su shiga cikin kabarin ɗin su masu tambayoyi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa saluni akhikum as-sabat fa innahu al yus'al ana gama binne mutum Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ku mutane ku roƙa wa ɗan uwanku sabati domin yanzu hakan nan ana tambayarsa kuma da zaran an juya ana tafiya wanda suka kawo shi fa innahu ma yasma'u qur'an azim in jiran Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin aran takalmar su da ababen hawa a zamanin mu ne ababen hawa ya sun ya tada abun hawa gudun ababen hawa din nan mutum yana ji awa ba zai iya dawowa ba saboda ne ya gama rayuwar duniya abun hawa da sauransu da dini da magana da hira da kasuwanci da aikin ofis da gwamnatanci mulki da sauransu ina a duniya ke su yana cikin kabari yana jin suna tafiya amma ba zai iya komai ba ba zai dawo ba domin ya koma hayatu barbakiya ko dai aljanna ko wuta Allah ta'ala ya samu cikin aljanna to lokacin idan aka sa mutum aka binne shi aka yi wa'annan abubuwa gaba daya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce idan aka binne mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsaya a wurin kabarin sa yana addu'a tsawo abin da zai kai ga awa guda da rabi a wannan lokacin domin yakan yi addu'a da ya kai a kamo raƙumi in ji sahabbai a soke raƙumin a feƙe shi a raba naman a kai shi inda za a dafa shi duk yana tsaye yin addu'a saboda mai shi manzon Allah ya fi kowa sanin bala'i cikin kabari shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana wulgawa zai wuce sai ga taron mutane ko ce me ake a can sai aka ce ana tona kabari ne wani ne da su ya ga gunne shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi har yana gudu gudu sabai suka ce muna bin sa da gudu gudu yana zuwa bai san lokacin da ya fadi akan goyoyin sa a gaban kabarin ba sai ke cewa ya ikhwani li mithli haza fa'iddu ya ikhwani li mithli haza fa'iddu ya ikhwani li mithli haza fa'iddu ya ku yan uwana ku shirya wannan ya ku yan uwana ku shirya wannan hawa yana zuba a idonsa yana ga mu saboda mu ya ga kadari wala fa gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa mata ta'akhkhara amma mu yau zamu je mu gunne mutum a makabarta wallahi muna dawowa zamu ci gaba da harka ta ha'inci da zalunci da shashanci da abubuwan duk da su dace shi yasa mu sun bushe imani ya yi launi ya zama to inda ya zama muna nan muna tare shi yasa tare mu ya zama to wuta ka gusa isai ka bisa tare mai zaman to kun sa kaman kun bar kogi ba mu da wani tasiri a cikin al'umma ba ma faɗa a saurare mu ba ma magana a jita ba ma cewa komai a saurare ta ba ma iya cewa ɗan uwan mu an kashe shi ko ɗan uwan mu an ci sa wasu mutane su saurare mu wasu mutane sun karɓi izzar su riƙe anan su saboda mai mun kaucewa alqur'ani sun kaucewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kaza wanto ba mu da izza a kashe ɗan uwan mu a kashe mata a kashe yara a kashe wanda duk ake so ba za ka iya magana ba saboda me baka da izza kai ma baka jin kunyar Allah baka tsoron Allah ba na jin babu imani a cikin zukata da ku ba na iya magana a saurara amma yan kashe mutum daya a wata ƙasa ko a wani yanki wanda yake ba al'ummar musulmai bane a guri kwaya ɗayan an kashe to an rinka magana kenan an rinka fa a rubuta a jaridu a rubuta a faɗa a kafafen labarai amma musulmai a tare musulmai a harbe su harbe a kawai kowa ya faɗi hada mata a cikinsu da ƙananan yara a kashe uba a kashe yaya ba magana saboda kar mulki ya kwace kar kuɗi su kubuce kar abin da ake bamu ya kubuce kar kasuwancin mu ta bushe kar mu zanto ba a ji da mu kar a daina shawari da mu kar a daina tattaunawa da mu kar a ce mun zama ɗan tawaye saboda ka zamanto a kashe ƴan uwanmu a kashe mata a kashe maza in an gama da can za a zo ku za a kashe ku kamar yadda aka kashe ƴan uwanku kar ku yi magana kar ku ce komai mu zauna cikin ɗinuwa mu zamanto marasa imani mu daina jin tsoron Allah za mu ga abun mamaki duk sai an gama da mu wallahi kuma ba za mu je mu haɗu da Allah saboda haka mu koma mu gyara imani mu zamanto musulmai na kwarai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayu sahabbai gaba ɗayan su su dubu ɗari da ashirin ne kawai amma in sun magana duniya gaba ɗaya da gida ta saboda ne sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قوم إذا حاربوا بروا أبيهم أو حاولوا النفع في أشيائهم نفعوا فدية تلك فيهم غير محدثة إلا القلائل فاعلم شرها البدو A atau rasulallahi atau rasulal huda wal atau rasulal huda wal birra ta'atuhum fama wala mu anhu wala jaza'u in qala siru ajiddu au juhdahum aw qala unju alaina sa'atan rabu mu muna zaune ba na bin Allah ba na bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasallam da ko yana cikin duniya ko yana da wani cin kafa dan uwansa ba ka da abokin gaba sai su yi ɗan uwanka sai haka ka ji tsoron Allah mu koma mu ja da imani mu zama musulman ƙwarewar wallahi in ba haka ba in dai za mu cika ciki da haramun mu cika ciki da annabimanci da gulmace gulmace da karerori da shashin da bin al'adun turawa da kauracewa alkur'ani to ba za mu kai labari saboda haka mu tsoron Allah duniyar za ta yi mana muni in mun je lahira kuma za mu ji kunya Allah ya kiyaye Allah madaukakin sarki yake cewa wa atina inna ha'ula ila yaqulun su nan suna cewa in hiya illa mautatuna al-ula wa nahnu bi munshari ne muna ganin kawai mutuwa ce da an mutu ba maganar tashi da ka ma nahnu bi shari haka al'umma suka rinka jiya annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai daga cikin qurayshawa har ma suka ce masa fa'tu bi adaina in kuntum sadiqin ku zo da iyayen mu mana wanda suka mutu inda da gaske kake yi ya ku Muhammad za a yi tashin alkiyama to ta da iyayen mu su dawo malaman tafsiri anan suka ce ai tashin alkiyama ba a duniya za a yi ko ba abin wasa bane saboda haka waɗanda suka mutu nan ba za su tashi ba sai tashin alkiyama tashin alkiyama kuma al'amarin su yana hannun Allah kuma sai lokacin su yare za a yi saboda kar ku dauka cewa wasa ne amma tabbas za a ta da amma yau kuce ina fatu bi aba'ina in kuntum sadiqin shine Allah ta'ala ke musu rabbi. ahum khairun wai su mutanen nan da suke ta jahiliya da kai ahum khairun su su ne suka fi alkhairi su ne suke ganin cewa su su ne an qaumu tubba ko ko mutanen tubba wato mutanen saba mutanen saba an ambace su kaula tubba in ji malaman tafsiri saboda duk wanda ya mulki a kasar saba ana ce masa taba to in an ce masa taba uh, in wani ma zo mulki bayan sa to ne mulki ana ce masa taba kamar yadda in kafiri ya mulki misira a wancan lokacin ake ce masa fir'aun kamar yadda in mai mulki ya mallaki rum ake ce masa kisra to wannan haka su kuma mutanen saba su kuma wanda ya mulki akan ce masa uh, taba to shine sai Allah ta'ala ya ambace su qaumu tubba wato mutanen da suke da taba taba da yawa jam'in taba din ne shine tubba to shine Allah ce a gun khairu wai shi waɗannan mutane da suka bijire din su suna jin cewa ƙarfin su da dabaran su da ikon su shine yafi an kawo tuba ko ko suna ganin cewa sun fi mutanen abin nan daga mutanen tuba abin nan sun fi wa'incan mutanen saba sun fi mutanen saba ƙarfi ne da hikima da dabarbaru wallazina min qablihim da ma waɗanda suke kafin mutanen saba din Allah ta ahlakanakum ai dun mun halakar da su innahum kanu mujrimin lalle su mutanen saba sun zamanto jirmai. Allah ta'ala ake cewa laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatan an yamin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa arsalna alayhim saylal 'arim wa baddalnahum bi jannatin jannatin dawati ukulil khalqin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil zalika Allah ta'ala bai a taƙaice ya nuna cewa ya halakar da mutanen saba lokacin da suka bijiri wa ni'imomin sai da ni'imomin sai suka kubuce daga hannu to haka masu na al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in sun zama mujrimai Allah zai halakar da su Allah ya kiyaye daga zama mujrimai Allah ta innahu lam su kanu sun kasance mujrimi na mutane masu laifi Allah ta wa ma khalaqana samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibi wani me yasa suke zuwa suke tambayan ka suke cewa wai a taso da waɗanda suka mutu daga cikin iyayensu Allah ta su sani wa ma khalaqana samawati wal arda ba fa mu ba mu fahimci sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su la'ibuna don wasa ba cewa da muka tashin alkiyama nan sai lokacin ta yayi to sai lokacin yayi amma sama da kasan nan Allah bai halice su don wasa ba wa ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibi ma khalaqnahuma illa bil haqq Allah ta bin halice su wallahi sai don gaskiya halittar sammai da kasai ba abun wasa bane yanzu Allah ya halicci sai da kasai a halicce mu ka duba yadda aka haife mu ka duba yadda muka rayu a cikin cikin mahaifin iyayen mu har iyayen suka haife mu ka duba da ɗan jinjiri yake rarrafe da kafin ya iya rarrafen kullum a kwanci kake a nan muke kashi a nan muke yake fitsari sai an daga shi in ba shi da lafiya baya iya faɗa duk waɗannan abubuwan mun ɗauka wasa ne sannan aka sun fada mu a bayan kasa. sannan aka sama ta rufe mu rana ta fito ta faɗi rana ta fito ta faɗi damuna ta zo rani ya zo damuna ta zo rani ya zo duk wanda ɗauka wasa ne sannan kuma rinka saba wa Allah to Allah ce ma khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibi ma khalaqnahuma illa bil haqq Allah ce wallahi ba mu halicce su ba sai dan gaskiya walakin na aktharahum la ya'lamu sai dai mafiya yawa daga cikin mutane ba sa sanin haka Allah ta yake cewa a cikin suratul anbiya law aradna an nattakhidha lahwa lattaknahu min ladunna in kunna fa'ili da don wasa muka san mai da ƙarsai da ba sun halicce ku mutane da kai in dai don wasa ne da muka san mai da ƙarshen Allah ce da sai mu rike a hannunmu malaman tafsiri wasu suka ce lattaknahu min ladunna Allah ce abinda suka ce bari ba anan da sai Allah ya rike sama da ƙasa din kamar yadda ake rike dutse ana wasa da shi wato ya rika wasa da shi inda don wasa ya halicci sammai da ƙasa ba sai an fito da mutane an yi sama a yadda take an yi kasa a yadda take an shimfiɗa mutane aka ci su bauta Allah ba da haka Allah ta'ala yana tuna mana ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktharuhum la ya'lamun sai da yawa yawa ba sa sanin ka muna fatan Allah ta'ala ya sa mu sani Allah ta mu bar imanin mu Allah ya sa kai zama masu mutanen gari insha Allah ta'ala za mu dakata nan in Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba don kuma na ya iso insha Allah zai ci gaba wannan tambaya na cewa ko ya halarta ya rinka sheka ihela saboda asma da yake su alhalin yana azumi بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه شيك إنهلا bara an yi irin wannan tambaya din falillahi alhamdu wal mun tambayi masana lafiya suka tabbatar da cewa sheka inhela ba su da alaka da azumi domin suka ce idan numfashi shi ne asma din ne ya zo ya toshe ta hanyar abuna hanyoyin jan iskansa suka samu matsala suka toshe to ita inhaler ba wai ruwa ne ko abinci ko wani abu da take shiga cikinsa ba a buɗe wannan hanyoyin numfashin take saboda haka ba ta da alaka da wani abinci da zai shiga cikin mutum ko makamata haka saboda haka wannan ya nuna cewa insha Allah ta'ala ya halatta mai asma zai ishe ka hela kuma azumin sai na nan musamman lokacin da asma ta tashi wallahi ta'ala ana sai mai tambaya na biyu ya ce idan suna tafiya yakan ga wasu suka haɗa sallar azhar da la'asar a lokacin azhar sai su shigo gari a lokacin la'asar kuma ba sa sake la'asar ko haka ya halatta na'am haka ya halatta matukar mutum yana cikin tafiya in ya doso gari misali yana cikin tafiya daga wani gari mai nisa ko kuma wani gari wanda ya kai kasuru yana cikin yin kasuru lokacin sallah yayi sai ya ga cewa ya doso gari inda zai dawo gida to sai yake son ya riski wannan falalan kasar din to ya halatta gare shi kamar misali mutum yana dawowa Gombe in ta arewa ne idan ya zo kamar misali kwani din nan kawai sai tsaya gurin yayin sallansa ta azhar da la'asar kuma idan ya shigo ko da ana cikin yin sallar la'asar ba sai ya sake la'asar ba yayi su kasar a wancan gurin saboda shi matafi ne falalar da ya samu ya ya halatta gare shi yayi wannan sannan in ta mana ko da lawanci haka nan duk inda yake kusa mafi kusa da shigowa wannan ya halatta in mutum yi sallah din ko ba sai ya sake ba wallahu ta'ala ala Allah ya saka da kai sai addu'a addu'o'i wa'annan bayan Allah masu yawa sun turo cewa suna bukatan yan uwansu musulmai su kiyasu da addu'a kamar misali na farko yace yana roƙon a malam da sauran musulmai gaba daya a cewa shi da addu'a cewa shi dan kasuwa ne yace ana bin sa basu suka masu yawa sannan wasu kuma sun rike masa kudadensa yana roƙon a taya shi da addu'a yadda yake ganin barazanar har ma za a iya ɗaure shi ta hanyar wa'annan abubuwa da suka same shi yana son a taya shi da addu'a wa'in wa'annan